الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد ما ميالون كي كافايكو الإمام درامي أكنين كاروكي سفولو عن النسولو ولا كيتيو بنادي سريان كونو عن هرجارولو نكو جابيروتو كيلا صلى الله عليه وسلم يعني كانوا نيلولالي saibe baado bi je ka awfu bun malik al ashja'i ako lundo sotota akon toltarta nun jahiliya wato la janne misilime a kana nka hiri jarol kele ntata kila kilaya ko ha kunna narqa fil kunna nurqi fil jahiliya فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ma lam yakun fihi shirkun kila kabriya nyinin kajan e kaye ko na hirjarol min keke jahiliya wato la anu ite mune joto sanyin kila koy ko alalla hirjarol fanyi ban ngey moy ban kabira ya je ay dolu dandi ay dolu haram yandi ay fatandi dolla fengo fe nin ayatara ala tole ba kono ka hirja o dammala ah kila yo sabatindile katata kila fonga tartano kala dimbala hirja nyin duwaron la kafoko اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما إيه ماريو تلمي من مولو ماريوتي أه toro bonde ye kendiyandiroke kendiyandir laati keren feyte andun kendiyalemu kendiya miyalon ko ila kendiya dammale muwoti ya min be ka kurantu baluwo kono woto ñimmi fenneti miyalan ka sabatita aisha la karola bari kiila sallallahu alayhi wasallam anata misilmol fatandi a hirijaro hirijaro mi ya lon fulan fulankafiyaba kono wala na ka fo ko akoñin hadiso kono ko arruqa la ba'sa bihi la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirkun yo ni ta juɓen tolla a tafolu anin na hirjarol men be sotorin ni ya femba juɓe abe fulankafiyale be kono kila ɗum sallallahu alayhi wasallam ayo haramu yandile ay misilmol fatandala wala tun nan saybe baɗo ka kafe abdoullahi bin masud lundo sotota aduntala suwo kono ala muso kan to ay tafo tara sitini ala muso kan to a pita tafo kan aya kunto aya fai muso ka ko e, e fama akaye ko nya bi ka somma nin nañi ñakatu jiboŋo dammale la ati tenkun na fonin tata al alyahudu ke kariya wala kanan hirja nayin hirja a eh, nsinana ñasina tenkun soto abdulahi bun masuda kala ye ko yo min jeten setanola do kuwolem nayi waati yo tata ñin alyahudu moroya setano si janfela na meta ya muruy kanke tora bari te ñanta min mutala wala min ñinte koye ñin duwaranota min ɓe ko kiila sallallahu alayhi wasallam akala uh, eh, toro akala kuran ja hirjani min wolem mu kafo ko allahumma rabba annasa adhihibi albasa washfi أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يندوارن كلا كالا دمبا الخير جنينلا كبرا يوفو عبد الله بن مسؤولكو أكالا موسويكو أكاي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك أكاي ينتبت بخير جرولو مليالونك على توتي كونو أنين ينسفل من على كيسي تتن أنين ka kun taki ka moolu kun doku ka muso doku ku ka a lafindi kewo la walla kewo doo ku ka a lafindi muso ka moo ku ñaaton ay ka famiyala na boslem ka doku ku ay a la kuwol mi fulan ka fiyalati kiilaali ñiŋ fo sallallahu alayhi wa sallam inna ruqa wattama'im wattiwalata shirkun woto ni na la safiri jube mbadi ma miŋ keta darameti ah anin na hirjarol min bebe sabatirin woto ita ibatarra femba na be faŋo maŋ ka walati kilinti je mi alon ka kisata kiisata ah, sirikantuya ya kumola ka tuyi isi alqur'ano ta wato dole ayo dole ke kunna falin walla ka ayo safi ka setani tobulan da tema walla ka kenya kalami alon ko ka safi ni safi nya jawla badi mamin keta sheikh sharif baro ay diamo ko bundal na safiru anin uh, eh, nasawol mi ye lon jama ba ka safiya man ke ala toti yo ñin dulanto uh, eh, nin a ye tara ala tole mo qur'ana kenseŋo lo mi ko qur'ano dammale ba kono ala tole ba kono keñal lel bije lonnal ya fismantiyandi ñamen kila ka min aman safe safe mo kiliye anda namunan kuwo kuke mola mi alan aka aka moli hirjale aye moli yamare hirjaro ke somanda duwalu anin wulara duwalu ni bine lala قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي عن سورة البقرة كن فادلة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كوفنا كرن عن قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ñilime wirde hirjollel temi yalon ko kiila sallllahu alayhi wa sallam aye misilmol yamar wola woto ka karan lonnali be kammen taño sabati woto anin ka karan jiyo kono misali fe kadi mola mi ya lon ka aye kuwala walla ya ke fenti ka karanje lonna dol yo fana dandila yo ka safe ka ke nasoti atar jakasoti je lonna dol ya lanne barumo lonna fendin net mi ya lon ka mawara ka tuwo manke keñate min be lonnin kila jamano la kila jamano min lonnin ka karannem imma ya karan jiyo kono wa imma ya kara kuluma ka to ke walla ya karan jiyo kono ɗon fana doyata tale. yo ka siti ka kake safeti lonna bayo be konne ya konne hanna tara keta alkurano kulu kensaŋo ka tun katun manna wo kan manna wo kan ferin annu aman sabata kiila bulu aman sabata saibe kilin bulu aman sabata jamano kayramayariŋo kono tande ko nasida moye e ala to ala to seno mi ya lon ko jakaso ta kono mi ya lon ko qur'ano lemba walla kiila la duwaron ka safe ka ke safeti ka siti lonna lonna be a be konne lonna bal be a konne lonna kilin kilin mi ye lon ka sotota tumando bato jamani labaŋo dol kono tabi'ino labaŋo kono wolu ye nin niŋ tara ko ate kela basiti ka safe kake ɗinɗen kawto mi ya lonko bawa setano la jawya woɓe continue kanne walla kake mo kawto mi ya lonko a ata a karannola kam e ko bari sarto yo landa kan bari womo kuma kawto mi ya lonko kuma kawmen man sembo soto katun dalilo tije mi yo sabatindi woto lafta jabiro min folan badiŋoma wolemu kila sallallahu alaihi wasallam ñin ko jaabile كابر واتو من نسعي بادو يعني كي كافو من عوف ابن مالك الأشجعي أكايكو كنا نرقي في الجاهلية فماذا ترى فيه يا رسول الله كيلا كايكو ولكم أعرضوا علي رقاكم على الله رجال على فنعم يبان كبير يا فيه أدول دندي أدول حرام يندي كلا نتجين فكو أكو إن الرقى لا بأس به ما لم يكن فيه شرك كي مولي هرجا ke karan ala to seniŋol la anin kila la duwa duwaran seniŋol meŋ ya a jaka so ta kono fulan kafiya ta kono a ko wala la ba sabihi tanata la bari ka sidi ka ke safeti dalili kilin mo sabatin ka bo kila bur sallallahu alaihi wasallam woto mo nyanta min kila doron ila bi damin ani la bi damin to wole mu ye dankeneya soto folo ni bi ala la ya ala tolu toluna ala kutulu la kila keñala kiila kila e min sabatindi misilimolu ye wo le miila andu wole mila taran siloti min be nafala duniya jan kata fo alikiyama ñin ne mi jaabirote ala min soniyandin don bulu kalan badinma min keta alimami daramela ñinin karoti alama ala ye mbe jerindi toñala ayin harje kanoma sata alama alayen jenende toña tanola ayin har ye ka janfala وهذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين